jamhuriyar musulunci ta larabawa ita ce shawarar da aka yi na haɗa kan tunisia da libya a shekarar 1974 wanda marigayi shugaban ƙasar libya mu'ammar gaddafi da shugaban ƙasar tunisia habib bourguiba suka amince da shi a wancan lokacin an shigar da ƙarin ƙasashe kamar su Maroko da Algeria daga baya a cikin shawarar, amma hakan bai sa an amince da su a hukumance ba. yunkurin haɗewar tsakanin tunisia da libya ya faru ne a wani yanayi na tarihi da na yanki siyasar yankin magharibi ta taka rawa a cikin kundin tsarin mulkin tunisia morocco da algeria ita ce manufa ta haɗin kan magharibi duk da haka ya saba wannan manufar ta moriyar morocco da kuma algeria manyan ƙasashe biyu na yankin a cewar masanin ƙasar tunisia habib salim idan da algeria ce kawai ba maroko ba ko maroko ba algeria ba da ba za a taɓa samun magribi ba da kuma manyan ƙasashe da suka haɗe yankinmu gaba ɗaya don samun magribi kana buƙatar waɗancan kishiyoyi biyu masu iko da juna a yankin don haka yunkurin haɗewa a cikin magrib ya kasance sau da yawa hanyoyin da za a iya bi a daidaita ɗaya ko kuma a cikin manyan ƙasashen yankin bugu da ƙari pan-arabism ya yi tasiri a siyasar kasashen larabawa mu'ammar gaddafi ya kasance sanannen mai ra'ayin wannan aƙida ne don haka ya yi aiki don ganin an samu haɗin kai da ƙasashen larabawa da dama kamar su masar siriya sudan da tunisia ya kuma nemi tarayya da ƙasar chadi tun da farko tunisia ta fara shakkun aniyar gaddafi amma shugaban na libya ya ziyarci tunisia a watan Fabrairun shekarar 1971 da kuma a watan Disamba na shekarar biyu. kuma a wani bangaren da ya gudanar a wani birni a ziyararsa ta ƙarshe ya yi magana game da goyon bayan wata ƙungiya tsakanin libya da tunisia da yake yin jawabin da gaddafi ya yi kai tsaye a gidansa ta kafar wani gidan rediyo shugaba Bargiba ya garzaya wajen taron inda bayan ya bar gaddafi ya hau kan dandali ya yi tir da ra'ayin cewa an taɓa zama tare da larabawa an kori dukkan wasu ra'ayoyi game da haɗin kan larabawa har ma sun ɗauki 'yan libya a kan abin da ya bayyana a matsayin rashin haɗin kai na ƙasa da kuma koma bayansu rufe alaƙar libya da masar ta tayar da hankalin shugabannin magribi waɗanda suka ji tsoron kusancin Masar a kan iyakocinsu na gabas, don haka suka yi ƙoƙarin janye Libya daga tasirin Masar. A taron shekara-shekara na ƙungiyar 'yan ba ruwanmu da aka yi a Algeria, Burgiba ya yi kira da haɗe ƙasashen Algeria, Tunusia da Libya don kafa Amurka ta Arewacin Afirka. Matakin da ya cancanta ta hanyar ba da shawarwari a yi shi a mataki-mataki kan waɗanda ba a bayyana ba na tsawon lokaci. A ranar 11 ga watan Janairun shekarar 1974, Bargiba da Gaddafi suka rattaba hannu kan sanarwar Darjiba, wadda ta sanya jihohin biyu su zama ƙasa guda don a sanya mata suna Jamhuriyar Musulunci ta Larabawa. An sanya hannu kan yarjejeniya a tasirin Darjiba don haka kuma ana kiranta da Dirjiba Declaration ko Dirjiba Accord. An shirya gudanar da zaben raba gardama a kowace ƙasa domin kaɗa ƙuri'un kan batun. Dabarar da aka yi ba tare da ɓata lokaci ba na ƙoƙarin samun haɗin kai da wata ƙasa ta ɓangaren gaddafi na nuna wata hanya ta daban fiye da yunƙurin haɗakar masar da aka yi a baya inda doguwar tattaunawa bata cimma ruwa ba bargiba ya ce mai yiwa ne wannan shine asalin tushen haɗin gwiwa tsakanin libya da tunisia kamar yadda burgiba ke son ƙawancen yanki kuma yana son yaye libya daga masar yarjejeniyar ƙungiyar ta kasance abin mamaki ga masu lura da al'amura domin a baya ana tunanin cewa burgiba bai goyi bayan ra'ayin ba a wani ɓangare kuma saboda ta da jijiyar wuya da jawabin da gaddafi ya yi a tunisia a watan Disamba na shekarar alif ɗaya da 1972. Wannan sauyi na goyon bayan mai zai iya yin tasiri a kan hakan. Kasancewar 'yan tunisiya dubu talatin da ke aiki a Libya a lokacin da kuma suna taimakawa tattalin arzikin Tunusiya yayin da Tunusiya ke fama da rarar 'yan kwadago da kuma basin kasashen waje na naira biliyan ɗaya da kuma ƙarancin albarkatun ƙasa. da haɗaɗɗun tattalin arziki na ƙud da ƙud tare da masu arzikin albarkatu amma ma'aikata marasa galihu da libya ya zama mafita mai kyau dalilin da ya sa burgiba ya yanke shawarar amincewa da ƙungiyar ba a son ran shi ba gaba ɗaya amma an san cewa yarjejeniyar da jiba ta fuskanci tuhuma daga 'yan tunisia da algeria da kuma wajen waɗannan jihohi a yankuna na duniya